domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan kuma wannan zai zama majalisun mu na sha biyu cif insha Allah ta'ala a cikin suratul fatiha tafsirin ne yake gudana a inda muke fassara aya ta shida wato ihdinas siratal mustaqim wanda mun ji bayanan da malamai suka yi a game da shiriyar da ake nema addu'ar da kake yi cewa Allah ya shiryar da kai hanya madaidaiciya hanya miƙaƙƙiya hanyar da babu karkata a cikinta mun ji siffarta ita wannan hanyar da kake nema a larabci kamar yadda aka faɗa mana laraba ba sa kiran hanya da asirat sai ta cika sharɗa guda biyar mun yi bayanin su a jiya malam ibn al-qayyim ya ci gaba da cewa wa man ta'ammala mawarid as-sirat في لسانهم واستعمالهم تبين لهم ذلك في دم متمن ديهي بي واقو إلا رباوا واد مغنغننس دا هجمومنس ومن دا أتكين ومن نن أبابا أكينيم وأسل اللاربشي to zai ga haka ta bayyana a gare shi balarabe baya kiran sai ta cika waɗancan sharuɗan guda biyar da aka faɗa mana na farko ta zama miƙaƙƙa na biyu ta kasance za ta kai mutum zuwa ga inda yake son ya kai na uku ta kasance tana da yalwa babu kunci kowa yake zai bi ta babu wata matsala sannan kuma ta zama tana da kusanci ma nesa take ba sannan kuma ta kasance tilas idan ba ita aka bi wato ba inda za a je to daga nan sai balarabe ce kira hanya da asirat amma hanyoyin da ba irin wannan sufofin ba to sai ya kira su da sauran sunaye da yake kiran hanya irin su as-sabil irin su at irin su al irin su al-mahajja da makamantansu shine sai malamin ya yace qala jariru. jarir ɗaya daga cikin mawaƙa na zamanin banu umayya yana faɗi yana yaban sayyiduna umar bin Abdulaziz yana cewa amirul mu'minina ala siratin idza wajja al mawarid mustaqim amirul yace sarkin musulmi yana kan wata hanya mai kakkiya hanyar da take kai mutum zuwa da manufarsa mustaqimin sai siffanta ta sai ce ni kakkiyar hanya ce sai ce iza wajjal mawaridu idan sauran hanyoyi sun karkace to hanyar sarkin musulmi ita a miƙe take jarir yake yaban sayyiduna umar bin abdul rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin me ake nufi da wannan hanyar hadisin da al ahmad ya ruwaito shi da isnadi sahihi hadisin annawas ibn sam'an ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annawas ibn rabi radiyallahu anhu yake cewa ضرب الله مثلا صراطا مستقيما النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa Allah ya buga misalin hanya wacce take likakkiya Allah ya buga misali na hanyar da take likakkiya babu karkacewa a cikinta misali malamai suna cewa al-misal akhiru wasa'il ta'lim misali shine karshen abin da za a buga maka da za a in ana son a karantar da kai sai a buga maka misali shi yasa a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misalai suka yawa ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير da sauran misalai da sauran misalai da Allah madaukakin sarki ya buga misalai da su to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana buga misali to shine ce Allah ya buga misalin hanya ne kakkiya jan ala jambatay a gefe biyu na wannan hanyar mai kakkiya to akwai wasu katangogi da biyu akwai katanga ta dama akwai katanga ta hagu ga hanya mai kakkiya sabbal sai a gefanta kuma aka yi wasu katangogi guda biyu katanga a dama da katanga a hagu ma abuwabun mufattahatun a waɗannan katangun guda biyu akwai wasu kofofi buɗaɗɗu mufattahatun an bubbuɗe waɗannan ƙofofin wa alal abuwabi suturun muhatu sannan ƙofofin sai aka sa musu labulai kowace ƙofa sai aka sa mata labulai aka rufe ta da labulai wa'ala ala babi da'in sannan kuma a ƙofar shiga wannan hanyar ita kuma sai ga wani ne kira nan ya tsaya a bakin ƙofa ba ƙofofin da suke gefe ba ba a'a ƙofar da za ka bi ka bi wannan hanyar mai ƙaƙiya to sai aka aje wani mai kira ya ƙulu yana cewa ayyuhan nasu dukulu sirata jami'an ya ku mutane ku bi wannan hanyar gabaki ɗayan ku wala ta tafarraju raba rarraba kakku kauce ku bi wannan hanyar wada'in yad'u min fawqi sirati sannan a saman hanya kuma can karshe akwai wani wanda aka aje shi shi ma yana kira fa idza arada an yaftaha shay'an an an yaftaha shay'an min tilka al la idan wannan da yake can saman yake son ya buɗe wannan ƙofofin da aka rufe to sai wannan ne kiran sai ya aka ka buɗe kakka buɗe ƙofar nan fa innaka in taftahu talid in ka sake ka buɗe ƙofa daga cikin waɗannan ƙofofin da suke gefe a katanga guda biyu katangu guda biyu wallahi za ka shiga katangu guda biyu dama da hagu kowace katanga an mata ƙofofi ba ɗaya ba sannan ƙofofin nan sai aka saki labulai aka sa musu labulai aka saki waɗannan labulan mai kira na kira yana cewa idan ya ga wani ya zo zai shiga ƙofar sai ce kakka bude kakka daga labulan nan balle hakka shiga ka bas yadda suke fa innaka in taftahu talifu in ka take ka bude wata kofa daga cikin waɗannan kofofin to za ka shiga kuma an hana a shiga to kun ji misalan muna da hanya ne kakiya a gefen ta kuma akwai katangu guda biyu a katangun nan guda biyu akwai ƙofofi ƙofofin nan a kulle suke kuma sannan an sa musu labulayya sannan a farkon shiga hanyar akwai wani da yake tsaye sannan a can saman ƙarshe akwai kuma shi kuma wani da yake tsaye idan wani ya zo ta gefe yana son ya shiga ta katangan nan ƙofofin da suke katangun guda biyu sai wannan mai kiran sai ce kakka buɗe kakka buɗe balle haka shiga in ka sake ka buɗe za ka shiga waye waɗannan ababa wani irin misali ne wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wasiratul islam hanyar da Allah ya buga misali da ita ita ce musulunci musulunci shine hanyar Allah mai kakkiya wanda idan mutum ya bi wannan hanyar ba inda za kai shi sai aljanna ita ce musulunci shine hanyar Allah mai kaskiya wadda babu kwana a ciki duk lokacin da kake roƙon Allah kana cewa ihdinas siratal mustaqim kana roƙon Allah Allah ya tabbatar da kai a musulunci Allah ya sa ka kauce Allah kai ya sa kafin ka mutu ka musulunci addu'ar da kake kenan Ka kaga ashe addu'a shine tsada kamar yadda malamai suka faɗi addu'a ce wacce bai kamata mutum ya sakaci da ita ba addu'a ce da aka sa mana kullum alal aƙalli mu faɗe ta su goma sha bakwai a cikin yinin <clears throat> wasu rani su kuma waɗannan katangogin guda biyu da aka sa na dama da na hagu su ne ne hududullahi ta'ala iyakokin Allah ko kana cikin musulunci to akwai iyakokin Allah akwai ababen da Allah madaukakin sarki ya sa su a matsayin iyakoki ba a yadda ka wuce waɗannan iyakokin ba salloli ya ce maka guda biyar za ka yi na farilla ba wanda zai ƙara maka ya ce kai shida wannan yana cikin haddullahi ababen da Allah ya haramta ya ce ka a shiga cikinsu suna cin hududullah suna ciki farillai da Allah subhanahu wa ta'ala ya aza su ya ce bayi su yi su duk suna cin hududullahi ta'ala suna cin iyakokin Allah shi kuma Allah ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha a wani wajen ce ce tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan iyakokin Allah ne ka kuskusance su a wata aya yace kuma ka ku ketare su kakka je kusa da inda suke to a musulunci akwai hudud akwai iyakoki والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم والابواب المفتحه محارم الله su kuma kofofin nan da suke buɗe a cikin waɗannan katangun guda biyu su ne ababen da Allah ya haramta kakka kai zuwa gare su wa zalika da'i ala ra'sin as kitabullahi azza wa shi kuma mai kiran nan a saman hanya shine littafin Allah alqur'ani duk wanda ya gani sai ce zo ka shiga musulunci ashe da qur'ani ake kiran wa ake kiran musulmai ake kiran mutane su shiga musulunci wadda'i min fawqi sirati sannan kuma mai kiran nan da aka sashi shi kuma a can saman hanya can sama shine wa'idullahi fi qalbi kulli muslim shine mai wa'azi daga Allah wanda Allah ya aje shi a cikin zuciya kowane musulmi kowane musulmi akwai mai wa'azi da Allah ya aje mishi a zuciyarsa ai shi yasa manzo Allah sama ya bayani yake cewa wal ismu ma haka fi nafsik al birru anna ilayhi al qalb abinda ake ce ma nagarta kyakkyawan abu shine abinda zuciyarka zaka baka ka ji ka da shi wal ismu ma haka fi nafsika wa taraddadat fi sadri wa karihta an alayhi nas shi kuma zinubi shine abinda yake maka kaikayi a cikin zuciyarka baka san mutane su ga kana yi duk zunubi ba za ka samu kwanciyar hankali ba idan ka yi shi duk abin da Allah ya sa ka kai shi kuma za ka ji kana jin natsuwar yinsa yanzu idan mutum yana sallah in ba Allah ya taimake shi ba bai da riya idan ya ga wani wanda yake girmama sai ya kara gyara sallar tashi saboda me saboda sallah albirru ce amma da za a gaishe yana saba ma Allah fa boyewa yake kaga wal ismu ma haka fi nafsik to kowane kowane musulmi akwai wani mai wa'azi da Allah ya aje masa a zuciyarsa shi yasa da wani sahabi ya zo wajen manzo Allah sallam yana zuwa sai musulmi ke ji ita tas'alu anil bir ka zo kana tambaya game da abin da ake ce ma kyakkyawan hali ne abin da yake na nagarta abin san abin abin a sa masa albarka abin san barka shine ka zo kake tambaya kansa istafti nafsak ko istafti qalbak ka tambayi zuciyarka za ta baka amsa zuciyarka za ta baka amsa a game da abin da yake mai kyau da kuma abin da ba shi da kyau za ka gane duk abu mai kyau zuciyar ɗan adam ma damar lafiyayya ce to za ta nutsu da wannan abu duk abin da ya zama ba shi da kyau zuciyar ɗan adam za ta zama tana kinsa kaga wannan shine wa'idullahi fi qalbi kulli muslim to wannan ita ce as-siratul mustaqim musulunci babban malami al'allama ibn al yake cewa wa min fawaidil ayati daga cikin fa'idan wannan ayati ihdina as-siratal mustaqim anna as-sirata yanqasimu ila qismayn lalle hanya ta kasu gida biyu mustaqimin wa muwajjih akwai hanya mai kakkiya akwai hanyar da kuma karkatatta hanyoyi kala biyu akwai hanya miƙaƙiya wadda idan ka bi ta ba inda za ta kai ka fi aljanna akwai hanya karkatacciya wadda ita kuma idan mutum ya sake ya bi ta to halaka ne Allah ya tsare mu fama kana muwafiqan lil haqqi fa huwa mustaqimun duk hanyar da ta dace da gaskiya to ita ce miƙaƙiya kama qala ta'ala kaman yadda Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi aw ta'aya fatufariqa bikum an sabilihi aw ta'ira'at wa anna hadha sirati mustaqiman Allah ya ce wannan ita ce hanya ta ne kakkiya fattabi'uhu kudita ولا تتبعوا السبل kakku bi ɗan ƙananan ƙananan tafarkai ɗan ƙananan ƙananan hanyoyi fa tafarraqa bikum an sabilihi idan kuka bi waɗannan ɗan ƙananan ƙananan tafarkan to za su raba ku da miƙaƙƙiyar hanya Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ana zaune da sahabbai sai ya ja layi ya ja layi ne tsawo a ƙasa sai ce hada siratullahi mustaqima wannan ita ce hanyar Allah a miƙe a gefen wannan dogon layin kuma dama da hagu sai ya ja wasu 'yan ƙanana-ƙananan hanyoyi wasu layuka haka ƙanana-ƙanana sai ya ce wa hajji subulu waɗannan su ne 'yan ƙanana-ƙananan hanyoyi wa ana kulli sabilin shaitanun ya da'u ilai a kowace ɗan ƙarama hanya to akwai kuma wani shaidanin da yana yana gayyatar mutane yana cewa su zo su je ta su ne manzo Allah sun yace musu du'atun ala abwab jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha su shaidanin nan su ne kofofin su ko hanyoyin su kofofin jahannama ne Allah ka tsare mu Allah ka sa ba ma cikin su duk lokacin da mutum ya amsa kiran su qadhafuhu fiha to jefa shi zafi a cikin wutar jahannama to kana wannan ita ce hanyar Allah mai kakkiya wa ma kana mukhalifan lahu fa huwa mu'wajj malam ibn usaymin rahmatullahi alayhi yace duk abin da ya saba ma gaskiya to wannan kuma shine ake ce masa kakatacciyar hanya kakatacciyar hanya ce ita kuma gaskiya ana samun ta ne a cikin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yadda magabata suka fassara in ka samu waɗannan abubuwan guda uku to zalikal haqqi wannan ita ce ake ce ma gaskiya domin ba ƙarya a ciki alƙur'ani maganar Allah ne maganganun manzan a hadisai da sunnonin manzan la sama maganganunsa ne da ayyukansa da ababen da aka yi a gabansa ya shuru shi kuma Allah ya ba da shaida kansa ya ce wa in tutsiyu tahtadu in shi kuka buto za ku shiryu su kuma magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma suna da shaida daga Allah Allah madaukakin sarki yace game da su wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba ma Allah da manzansa ya saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bi hanyar da ba ta mummunai ba wa yattabi ghayra sabilil mu'minin almu'minuna wannan bittifaqi ulama ana nufin as-sahaba sahabbai ake nufi domin a lokacin da manzon sama yake da rai in aka ce ya ayyuhal ladina amanu suwa ake nufi sahabban manzon Allah sama ake nufi kai ka san banda kai a lokacin kuma ka san banda ni a wannan lokacin a lokacin da alkur'ani ke sauka idan aka ce ya ayyuhal ladina amanu to alladina amanu hum sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam min almuhajirin wal ansar sahabbai waɗanda suka yi hijira da waɗanda suke aka same su daga Madina su ne alladina amanu to duk inda kaji an ce almu'minuna alladina amanu yu'minuna to su ne to kaga wannan ita ce gaskiya Allah ka ban mu akan al’imam ibn kashirin rahmatullahi alaihi a cikin tasirin sa ya ce fa’inna malibta ba’an nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa min ba’adihi a ribakin wa umara kuma ya koyi da waɗanda suka zo bayansa sune ne wa sayiduna abubakar da na umar waɗannan mutane biyan wanda manzan sama ce ha zani bi manzilati sam'i wal basir minni ya ce waɗannan biyan su ne matsayin jina da ganina ya faɗa ma sayyidina ali radiyallahu anhu wannan hadisin sayyidina ali ya ruwaito shi yace manzon Allah su sama ya ce ha hazani binna da abubakar da umar bi su sam'i wal basri ne su ne jina su ne ganina wa yake fatan ya rabu da waɗannan ababen nashi guda biyu a ce ba ka ji ba ka gani ka so to manzon sama ya ce da abubakar da umar su ne jinsa da ganinsa sai mansu ya ce wala ta kudir huma kakka faɗa musu kaka faɗa musu an yabe su sannan manzon sama ya ce iqtadu billadain min ba'di ku yi koyi da wasu mutane guda biyu bayana abi bakrin wa umara da sayyiduna abubakar da umar shi yasa abin da suka tabbatar da shi a cikin addini addini ne Abin da suka kore shi a cikin addini ba addini ba ne waɗannan mutanen ne manzan Allah sama ya ba su shaida ba su nan manzan Allah sama ya ba da labari manzan Allah sama ya ba da labari ya ce wani mutum yana tafiya kawai sai ya samu saniyarsa sai ya hau ya samu saniyar nan ya hau sai saniyar wai ba ta sauri sai rika tsaula mata bulala yana mata kaini irin wanda ake majaki sai kawai saniyan nan sai ta wego sai ta ce wallahi ma li ajli hadha khuliqtu kai ya kace neman ka cutar da ni ba dan wannan Allah ya halice ni ba innama khuliqtu lil harf an halice ni ne dan in yi noma ya zaka ka zo ka hauni kamar da ni kamar daki sahabban manzo sama sai suka ce subhanallahi baqaratun takallamat ya ma'aikin Allah Sani ya ce magana mazo su ne ce i e, kwarai da gaske ta yi magana wa ana umminu bi zalika wa abubakar wa umar wa laisa hadirai ne su ne ya ce da sagiduna abubakar da umar su sun yadda kamar yadda na yadda kuma a lokacin ba su a wata riwayar manzon sama ya da labari cewa wani mutum yana ciwo yana ciwo sai ga wani kirkeci ya bayyana a gare shi sai wannan makiyayin ya kai duka ga wannan kirkecin sai kirkecin ya gudu da ya ɗanyi nisa sai ya waigo sai ya ce masa yau ba awakanka da tumakanka sun tsira ba to na ga ranar da in ba ka nan na ga wanda zai tsare su daga ni sabai suka ce zibun kallama ya ma'aikin Allah kirkeci ya magana manzon sai ce kwarai na yadda Allah ya ban labari sannan kuma abubakar da umar sun yadda kuma ba su nan a wajen to kaga idan ka bi manzan Allah sama ka bi su to tabbas ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqad ittaba al-haqq in ka bi waɗannan ka bi gaskiya wa man ittaba al-haqq duk wanda ya bi gaskiya faqad ittaba al-islam to musulunci ya bi wa man ittaba al-islam faqad ittaba al-qur'ana duk mutumin kuma da ya bi musulunci to ya bi qur'ani wa كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم القران كما شي لتافن الله kuma igiyar Allah ne shi ne كرفي sannan kuma shi ma hanyar Allah ce wacce kake mai wannan maganganun da malamai suka yi kenan wasu daga ciki a kure a cikin teku mai faɗi a game da fassara ihdinas siratal mustaqim ayat tana karantar da mu ƴan uwa duk halin da kake ciki ka rika roƙon shiriya a wajen Allah kuma ka roƙa ma zuriyarka kuma ka roƙa ma musulmai sannan kuma ka yi ma dukkan musulmai fata Allah madaukakin sarki ya sa su zama suna kan hanya madaidaiciya sannan kuma ka yi kira zuwa ga wannan hanyar madaidaiciya daidai gudun iyawarka idan ba za ka iya yi da kanka ba to ka taimaka ma masu domin hanyar da'awa na da yawa hanyar kira zuwa ga hanya madaidaiciya hanyoyi ne masu ɗimbin yawa wanda ya yi da bakin shi ya yi wanda ya yi da tsiransa da takaddarsa ya yi ga social media kana da awa zuwa ga musulunci da social media ko dai sai dai ka sa abin ban dariya ko sai dai ka sa waka sannan ka taimaka ma waɗanda suke yi wajen isar da saƙon Allah kai yi ba ka iya yi da baki ba ka iya yi da hannunka biro ba za ka iya yi rubutu ba hmm? to ka taimaki waɗanda suke ina wasu waɗanda suke kira zuwa ga Allah to ba da kanka gare su ba da dukiyarka gare su ka zama mai wayo haka Allah ya haɗa ba manzon Allah su sama irin waɗannan mutanen kowane irin nau'in mutum wajen tabbatar da wannan asiratul mustaqim din sai da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi wani sahabin ana batunsa to ba za ka ji ana magana hadisi ba a nan kan ba shi amma in taimaka ma masu hadisi ne to ya yi fa hadisan shi ba su da yawa damar da Allah ya ba shi kenan to kowa ya amfani da damarsa domin taimakon addinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan hanya madaidaiciya mai kakkiya ta musulunci ta alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kira zuwa gare ta gwaggwadon damar da ya ba mu za mu shiga aya ta gaba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace siratal ladina an'amta alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يكي صراط الذين أنعمت عليهم wannan hanyar wacce take miƙaƙiya wacce babu karkata a cikinta siratan ladina an'amta alaihim ita ce hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su ya Allah Gairin maghdubi ba hanyar waɗanda kai hushi da su ba ko aka yi hushi da su wala dhallin ba kuma waɗanda take batattu ba wannan an fassara mana wannan hanyar da kace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya mai kakkiya fa ka annaka sa'alta Allah ta'ala ya Allah ya rabb masiratul mustaqim kama kana tambaya Allah kana cewa ya Allah madaukakin sarki wacce ce hanya mai kakkiyan nan sai ce siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi ba hanyar waɗanda aka yi kushi da su ba wala dhalin ba kuma hanyar waɗanda suke batattu ba wannan ayar Allah ya fassara ta a wani waje su alladina an'amta alaihim din waɗanda aka yi musu ni'ima asali abin da ake cewa a nimatu shine al-ihsanu ila al-ghayr kyautata ma wani shi ake ce mishi ni'ima shi ake ce ma ni'ima ni'ima kuma kala biyu ce akwai abin da malamai suke ce ma an-ni'matul mutlaqa akwai an-ni'matul muqayyada ko kuma mutlaqun ni'ima an-ni'matul mutlaqatu ita ce ni'imar Allah ya shiryar da kai babu ni'ima kamar wannan shi yasa Allah ya keɓe waɗannan ya ce hanyar waɗanda ya ni'ima a gare su kaga nan ana nufin ne an-ni'matul mutlaqa sakacciyar ni'ima ita ce ni'imar Allah maɗaukakin sarki ya kyautata maka ya shiryar da kai ya baka musulunci shine Allah yake ce ma annabi sama a game da al'amarin Zaid na Harisa. wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik wa zawjaka wattaqillaha وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس wallahu أحق an تخشاه kaga Allah yana cewa wa istaqulu lillazi an'ama Allahu alayhi ya ma'aikin Allah ka ambata ka tuna lokacin da kake faɗa ma wannan da Allah ya masa ni'ima malaman tafsiri suka ce wa istaqulu lillazi an'ama Allahu alayhi bil islam bil hidayati ila al islam ka faɗa ka tuna ya ma'aikin Allah a lokacin da kake ce ma wannan da Allah ya masa ni'ima wata ni'imar ahsanallahu ilayhi din bi an hadahu ila al Allah ya kyautata masa ya shigar da shi musulunci zaid ibn Arisa. ba musulmi bane shi ya musulunta wa an'amta alayhi sai suka ce bil kai kuma ya ma'aikin Allah ka masa ni'ima ai ahsanta alaihi bi an a'taqta ka kyautata masa ta hanyar me da bawa ne shi sai ka yanka shi kaga nan ni'ima kenan kaga ni'ima farko an-ni'matul mutlaqa ce ni'ima wacce take sakakkiyar ni'ima ita ce Allah ya shiryar da Zaidu da ba musulmi bane yazo ya zama musulmi kaga ni'ima ce ni'ima sakakkiyar ni'ima amma na biyu wa an amta alaihi kai kai annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne ka masa ni'ima kaga wannan mutlaqun ni'mati Allah na ma kowa ni'ima ta farko zababbun bayi Allah ke mawa amma ni'ima ta biyu mutlaqun ni'ma kowa Allah na masa Allah ya baka ruwa ni'ima Allah yana bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba yana bambanta tsakanin mai masa da'a da wanda bai masa da'a yana yana ba Allah ya baka iska ni'ima ce mutlaqun ni'ma Allah ya baka lafiya mutlaqun ni'ma manzon sama da kansa yake cewa ni'matani maqbulun fihi ma katirun minan nas as-sihhat wal ni'imomi guda biyu Allah madaukakin sarki yana jarraban mutane da yawa ya ba su su amma kuma ba sa cin gajiyar ana musu kamun ga a cikin su ba sa samun riba a cikin su da me da me ni'matu sihhati wa ni'matu al-faragh ta lafiya da kuma ni'ima ta sarari akwai bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba nan? Allah yana ba musulmi lafiya yana ba wanda ba musulmi ba lafiya Allah yana ba wanda yake musulmi sarari na yin abu Allah yana ba wanda ba musulmi ba sarari ne abu kaga duka waɗannan ni'imomi ne to amma nan sai Allah madaukakin sarki sai ya ce ne siraqal ladina an'amta alaihim wata irin ni'ima ce an-ni'matul mutlaqa ce ko mutlaqun ni'ma an-ni'matul mutlaqa domin Allah ya fassara su a cikin suratul nisa'i ya ce wa manyan ta’in lahawar rasula fa’ula’ika ma’allazi na an’amar lahu alayhim minan nabiyi wasiddiƙi washuhada’i wasali’ina wa hasuna ula’ika rafiƙan zalikal fadlu min Allah wa ƙasa billahi alima kaga Allah maɗaukacin sarki ya ambaci su waye ma kuma wani abin zai burge ka kafin a faɗi waɗannan waɗanda Allah ya yi ma ni'iman gida هو gida hudu to sai da Allah ya ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لهديناهم صراطا مستقيما ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما في سيمه ومن يطع الله والرسول كاجا ما كان شواء اهدنا الصراط المستقيم تأكد صراط الذين أنعمت عليهم can a nisa'i ya ce ne wala hadainahum siratan mustaqiman da aka fada a siratan mustaqim kai tsaye kuma sai aka zo ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ننكم أكثر إهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم هذا علاقة الزمن تسر san sai da aka faɗi as-siratul mustaqim sai aka ce wa man yuti illaha wa rasula duk wanda ya bi Allah ya bi manzansa sallallahu alaihi wa sallam domin bin Allah da manzansa wannan shine ake cewa as-siratul mustaqim da to duk wanda yayi wannan fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to wannan yana tare da waɗanda Allah ya ni'ima a gare su an-ni'matul mutlaqa alladina an'ama Allahu alaihim an-ni'matal mutlaqata wadanda Allah ya musu ni'ima ni'ima kai tsaye ni'ima sakakkiya ni'imar da babu matsala a cikin ta ita ce ni'matul hidaya ni'imar shiryarwa suwaye su فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أتشن النباوة وأن الله يكون نئما ككب أتشن باينسع سوني النبيون annabawa. domin ya ba su abin da ba a addu'a a zama haramun ne kai addu'a ka ce Allah ya mai da kai annabi ai rashin kunya ne wannan Allahu alamu haifu ya ja'alu risalatahu ba addu'a ka zo kana ta addu'a Allah ka mai da ni annabi Allah ka mai da ni annabi to me kake ma Allah kana roƙon Allah abinda Allah ba zai ma ba ka roƙi Allah abinda Allah ba zai maka ba ba daidai bane wannan zaɓi ne na Allah kuma a wannan zamanin kuti bi na sallallahu alaihi wa sallam wa kullu da'wa nubuwatin ba'dahu fa kufrun wa dalal in ja al-imam sahawi duk wanda zai zo yace shi annabi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana cikin kafirci kuma yana cikin bata Allah ya rufa annabta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabawa nan an ce ma annabiyin ba a ce ma ar-rusul ba me yasa ba a ce ma'ar rusul ba minan ba a ce minan rusuli ba ko minan mursali saboda ne lafzun nabi a ammu minan rasul lafazin annabi ya fi ganewa fiye da manzo ya fi ganewa fiye da manzo to shi yasa sai aka ce fa ulaika ma'an ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyi fa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa rasulun manzon mu sallallahu alaihi wasallam annabi ne kuma manzo ne annabi Musa annabi ne manzo ne annabi Isa annabi ne manzo annabi Adam alaihi salam annabi ne amma ba manzo bane to kaga da ka ce fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim min al-mursalin to ka fitar da wa ka fitar da annabi Adam annabi Adam baya cikin alladina an'ama Allahu alaihim baya cikin wadanda Allah ya musu ni'ima yana cikin to shi yasa sai aka ce ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyi ba a ce minal mursalin ba annabawa sun fi yawa hadisin al-Imam Ahmad bin Hanbal riwayar sayyidina Abu Dharr al-Ghifari sayyidina Abu Dharr al-Ghifari ya tambayi manzon Allah sama adadin annabawa da manzanni manzon sama ya faɗa adadin su ya faɗa adadin annaba ya faɗa adadin manzanni sannan sai ya ce wa siddiƙi da siddiƙai suwaye siddiƙai a siddiƙun malamai suka ce humul ladina saddaku kulla nabiyyin fi awwali wahalati waɗanda suke gaggata manzo a tashin farko daga zuwansa to su ne ake ce musu siddiƙai wanda ya samu wannan matsayin da faɗin manzon Allah sama shine sayyidina Abubakar a zamaninsa a zamanin Manzan Allah sallama sayyiduna abubakar da diyarsa na na'isha su suka samu wannan matsayin Manzan Allah su sama ya kira na abubakar da siddiqi wata rana Manzan Allah su sallama da sayyiduna um abubakar da na umar da na usman suka je suka hau dutse suka hau dutse fa sai dutsen nan ya fara raurawa da su yana neman kamar zai kada su sai manzo sama sai ya bigi dutsen sai ce eh hija ya jabal yace kai dutse na su ka san waɗanda suke kanka fa inna ma alayka nabiyyu wa siddiqun wa shahidani yace baka san waɗanda suke saman ka bane ba mutane bane ga magani annabin Allah ne fa shugaban manzanni a saman ka kai wata sannan da siddiqi wa kenan abubakar wa shahidani da waɗanda Allah ya ƙaddara musu shahada za su kashe su za a yi akan addinin Allah da Umar da Usman dukkanin su kashe su aka yi ko kashe su aka yi ba a wata riwaya aka ce hadda sayyidina Ali yace ihda ya zabal kai dutse na su fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shuhada'u shi kai dutse na su a saman ka akwai annabin Allah da siddiqi da shahidai guda uku duka waɗannan bayan Allah kashe su aka yi a wata riwaya aka ce hadda az al da talha ibn ka gane fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shuhada su dukkanin su kashe su akai az-zubayr ibn awam kashe shi akai talha ibn ubaydillah kashe shi akai to kaga kaga ki sune as-siddiqu matakin siddiqai kada siddiqu an yakuna nabiyyan ghayra annahu la yuha ilayhi haka suke faɗi saboda kiris siddiqi ya zama annabi sai dai ba a mushi wahayi kaga ba annabi bane kenan to amma wasu ma annabawan Allah ya siffanta su da wannan matsayin saboda ya nuna maka girman matsayin ya ce yusufu ayyuha siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani kaga annabi yusuf waye shi annabin Allah ne kuma mursali amma kuma Allah ce masa ayyuha siddiqu sannan Allah madaukakin sarki ya siffanta annabi Ibrahim alaihi da siddiqi wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya ya siffanta Idris da wannan wadkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya ka gani ko sannan ya siffanta Maryamu da ne da cewa siddiqa ce ko wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'a kaga wa ummuhu siddiqa ashe wannan matsayin na siddiqantaka matsayi ne wanda yake mai daraja sannan na Aisha ta samu wannan matsayin shi yasa Masruq ibn al-Ajda rahmatullahi alaihi babban tabi'i kuma ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran na Aisha idan zai yi riwaya daga na Aisha sai ya bata wannan matakin تيتي حدثتنا الصديقة بنت الصديق المبرأة من سبع سماوات يتي الصديق يا إير صديق واتش ألا يتوقد آيوي دقى سميه دابق يدو منبرا تد إتا أوين كيتك ta bamu حديث haka masu yake faɗi idan zai yi riwaya daga nana aisha kaga matakin siddiƙai ce suna cikin waɗanda allazina na Allahu alaihim suna cikin waɗanda Allah ya ni'ima a gare su na uku wa shuhada shahidai suwaye shahidai shahidai su ne waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya sai rayukansu suka yadda su mutu asali akan hanyar Allah su ne siddiƙai kai su ne shuhada wata rana manzon Allah su salama ya tambayi su habbansa ya ce mata uduna shahida fiku wai ne kuke kirga a matsayin wa kuke ce ma shahidi sai suka ce man na fi sabilillah wanda aka kashe kawai a yaki sai man sun ce idan la kana shuhada'u ummati qalili sai nan da kun karanta kun karanta shahidan al'ummata sai man sun yace al-mabtunu shahidu mutumin da ciwon ciki ya kashe shi ta sanadiyan ciwon ciki ya mutu shahidi wal mat'un shahidun mutumin da annoba ta sauka ya mutu ta sanadiyan annoba mat'un kenan shi ma yin shahada wa sahibul hajar shahidu mutumin da ana zaune sai gini ya faɗo masa sai ya mutu shi ma shahidi ne wal gariqu shahidun sannan mutumin da ruwa ya cinye shi ruwa ya cinye shi shi ma shahidi ne haka manzon sama ya ba sai da suka kai wajen su goma sha biyu duk shuhada'u to amma asalin shahidi shine man na fi sabilillah duk wanda aka kashe shi a filin ta a filin yaki na musulunci ne ka'ida ba yaƙin tsari ka noce ba ba yaƙin 'yan duniya ba yaƙin musulunci wanda musulunci ya tsara wanda kuma ba gayyata shi ake ba ba kiran shi ake ba in lokacin shi ya zo sai ya amma ba a ce ka ce Allah ya kawo yaƙi ba to irin wannan shine shahidi irin wannan shahidin yana da matsayi a wajen Allah manzo Allah sun ya ce yana da wasu matsayi guda shida a wajen a wajen Allah madaukakin sarki riwaya al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah eh, abin nan sahabi Ubad ibn Samit ya ruwaito manzo sun ya ce abin nan lishahidi inda Allah sittu khisal wanda ya mutu a wajen ɗaukar kalmar Allah yana da wasu ababe guda shida daga ciki yurfagu lahu inda awwali daf'atin min damihi lokacin da aka cece shi ko aka harbe shi a wajen yaƙi jinin shi na ɗiga Allah zai ce ya gafarta mushi sannan waya rama ka'adahu min aljannati a nan ce Allah zai nuna masa wajen zaman sa a cikin aljanna da ce ga gidan katar a aljanna sannan wanda ya fi daɗi a ciki wa yushaffa'u lahu fi 70 rajulan min aqaribi ranar lahira za a ba shi mutum saba'in a ce ya cece su ba za su shiga wuta ba daga cikin dangin shi kayan dangin shi ma ba su kai saba'in ba sai ya nemo makwabta yi ya nemo makwabta ba yi da dangi da yawa duk in aka tattara dangin su ba su kai su saba'in ba sai nemo makwabta ya hada da su duk sun ce aljanna to wannan wasu daga ciki kenan kaga a shuhada sai na hudu wasu sai mutanen kirki kaga idan baka zama cikin annabiyuna ba ya wuce ka baka zama cikin as-siddiquna ba ya wuce ka baka shiga cikin ash-shuhada'u ba to sai kai kokari dai kakka gaza ka zama cikin as-salihuna sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa kuma ya kyautata a ce waɗannan sune abokanan tafiyarka waɗannan jinsin hudu to haula yahum alladhina an'ama Allahu alaihim sune kake roƙon Allah ya dora ka akan irin hanyar da suke kai hanyar da kake kai su kake roƙon Allah ya dora ka akan hanyar kaga a wani wajen ai Allah madaukakin sarki ya faɗa ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wa shuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum duk da yawan ku a wajen karatu kuna tsaya ulaika humus siddiqu amma ma'anar bata cika ba wallazina amanu billahi wa rusulihi waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa ulaika humus siddiquna waɗannan su ne siddiƙai sai kuma ka fara sai ka ce wa shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuhum su kuma as-siddiquna ne sakamakon su shi yasa wani malami da aka tambaye shi sai ya ce waqsa ayawa a ulaika humus siddiqun yace ma'ana bata cika ba ya fi kyau ka ce أولئك هم الصديقون inda عند ربهم لهم أجرهم ونورهم kaga shi ke da siddiƙan da shuhada'u to suna da haskensu da ladansu a wajen ubangijinsu to su ne na an'ama Allahu alaihi su ne waɗannan da kake cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihi hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su su ne waɗannan gidajen guda hudu kamar yadda wannan aya ta cikin suwatul nisa'i ta fassara su su ne ake ce musu to sai Allah madaukakin sarki sai ya ce ghairil maghdubi alaihim ba wadanda kai aka yi fushi da su ba wadancan ba a ce ihdinas siratal mustaqim siratal mun'ami alaihim ba sai aka danganta zuwa ga Allah aka ce ne siratal ladina an'amta ya rabbana alaihim kai tsaye saboda me idafatul khairi ila Allah ta'adduban ma Allah duk alheri ana danganta shi zuwa ga Allah amma sharri ba a san a danganta shi zuwa ga Allah wa sharru laysa ilayk wal khairu kulluhu bi yadayka haka manzon Allah sune yake ganawa da Allah yana cewa sharri ba ba a danganta maka sharri ya Allah amma alkhairi duk daga gare ka yake to kaga da aka tashi wajen ni'ima sai aka ce fa'ula sai aka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta kama kana magana da Allah kana cewa hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su ya Allah kai kai musu ni'ima amma da aka tashi sai aka ce ne ghairil maghdubi ba a ce rairin ladina ghadibta alaihim ba sai aka ce ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi fushi da su ba man ghadiba alaihim Allah huwa alladhi ghadiba alaihim Allah ne ya fushi da su ba wani bane ya fushi da su قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل هذا نقل لا يبين شوى شيء في شيدس قل أأنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله شنب باكو كلا بان وند ساك مقل سيفموني أوجن النابا من لعنه الله سوني وأن ذا الله يسسيني مسع البركة يكيبا تبا الجنة يهودي شيء وغضب عليهم كما ألا يهشيدس وجعل منهم القردة a cikin su aka kamai da wasu suna zama barai kai daga ganin birin kasan ai bai da ba ba ba ba ba ba abin arziki ba ne kai daga ganin birin ya tsiya to da Allah ya fushi da su sai mai da su barai yahudi ke ba. wal khanazir to kaga gara biri ma da alade ai ko ba gara biri da alade ba ka taba ganin inda ake wasa da da da da da da da da da da da da alade alhanzar shi sunan shi ma da larabci ya fi ban haushi alhanzir in ka ce alade da ɗan sauki-sauki ne haka nake gani kalma kamar tana da ɗan sauki-sauki amma idan kana son ka muzanta shi daga shi alhanzir ka faɗe shi da larabci to ka taɓa ganin inda ake yawo da alhanzir ake yawo da shi ake wasa da shi kaga gara biri ma ana wasa da shi a daura kugunsa a daura kugunsa ana wasa da shi ana cewa ya zaman kaza yayi ya kaza ya kaza amma kai ka faɗa min inda kake ka taɓa ganin inda ake wasa da alade wasan alade to duk Allah ya mai yahudu wannan saboda mummunan halin su wanda Allah ya kai mu suratul bakara zamu ji yadda Allah ya rika siffanta su da mugayen siffofi da yadda suke ma Allah rashin kunya da yadda suke ma annabawan Allah rashin kunya bai hude ba yi da kirki shi yasa lalacewa ƙarshe ita ce ɗan adam ya zama wai ba yahuda shi ne abin koyinsa wallahi ka gama lalacewa shi zai ma tsari shi zai ma tunani ina abin koyi a cikin ba Allah ya ce man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-khiradata khiradata wal khanasi Allah ya sanya a cikin su aka juye wasu suka zama bare wasu kuma aka sanya suka zama aladin ulaika sharrun makana waɗannan su ne suka fi sharrin matsayi a wajen Allah wa zallu an sawa ittabi kuma su suka fi karkace ma hanya kaga shi yasa sai Allah ya ce ne ka abu hanyar su ghayril maghdubi alaihim ay ghayri siratil maghdubi alaihim kenan ba hanyar waɗanda aka yi fushi da su ba man gaziba alaihim Allah Allah ne hushi da su amma sai aka ce al maghdubi alaihim waɗanda aka yi fushi da su su ne yahudawa kauli rajihi sune yahuda ko manzo sama ya fassara da kansa wala dhallin sannan ba batattu ba ba batattu ba suwaye abdallun su kuma sune kiristoci sune nasara su batattu ne malamai suka ce limaza ghadiba Allahu ala al-yahudi me yasa Allah ya kushi da yahudawa sai aka ce alimu wa abau al-amala bil ilm sun yi ilimi amma ba sa aiki da iliminsu kuma har yau haka suke yanzu idan za ka samu phd a theology na judaism judaism addinin kiristanci addinin yahudanci to idan za ka je isra'ila jami'o'insu ko jami'o'insu na kudus ko na tal'adi ko na sauran jihohin da suka kwace ma musulmai jihohin isra'ila to duk jami'ar da yanzu kake son ka samu PhD a ciki ana theology Judaism alal aqalli sai sun koya maka yarurruka guda goma sha biyu manya-manya na duniya yare goma sha biyu saboda an ka fito ka iya tsiya manya-manyan yarurrukan da ake ji da su a duniya to sai ka koye su to balle ka ce za ka kare za yi zurfi a cikin littafin talmud shi ma haka sai ta koyi yarurruka manya-manya alal akalli zai su koya maka turancin ingilishi su koya maka Hibru, hebrew language yaren su kenan asali wanda suke idiyayen an saukar da a taura da shi ibraniya da larabci allurasu da ibraniya da turanci kuma Hibru language to sai sun koya maka ilimi bai huge a duniya ba wanda ya kai shi ba wanda ya kai shi research wata hukuma ta majalisar ɗinkin duniya ta ke fitar da report na reading culture yadda mutane suke son karatu a duniya isra'ila ce ta ɗaya an ce lema mutumin gari a isra'ila a rana sai karanta ma shafi hamsin shi ne lema muku da aka zo irin ƙasashenmu sai aka ce leman a najeriya wani ma ne binciken a najeriya a wata bai karanta shafi hamsin irin ƙasashen Allah shirye mu ba karatu ba ma san karatu shi yasa suke da wani karin magana suke cewa dan afirka ba kan idan kana so ka boye mishi abu to ka sa shi a cikin rubutu in ba ka san dan afirka ya gane abu to ka rubuta za ku yi da wannan kana da status ɗinka da ake yi na wannan ne sunan shi kuke ta whatsapp sai ka yi rubutu ko ka sa a facebook ko ka yi rubutu ka sa shi sai ka ɗauko wani ɗan kilif ko kilif na bidiyo sai ka sa can zuwa wani lokaci sai ka sake hawa ka ga adadin mutanen da za su bi rubutunka ka ga adadin mutanen da za su bi wannan hoton mai motsin bidiyo wasu za su biya. Hmm? wani ɗan uwa da ya je irin waɗannan wajajen yake ban labarin yake cewa su da wuya su kira ka a waya sai dai su ma text saboda san karatu to suna da ilimi amma ba sa aiki da ilimin su to shi yasa Allah ya hushi da su su kuma kiristoci su kuma jahilu wa abdullah ala jahil su kuma ba ilimi sai san bauta to waɗannan su ne bala'o'i guda biyu da suke shafa al'umma ilimi babu aiki da ilimi bautar Allah da jahilci in aka jarraba al'umma da waɗannan cututtukan guda biyu kuma fitnatun fil alamin azimatu waɗannan fitinoni ne guda biyu a cikin duniya Allah ya shirye mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya sa mu akan hanya madaidaiciya idan akwai sauran ƙarin bayani insha Allah ta'ala a game da ayar to sai Allah kai mu majalisi na gaba kafin mu tashi akwai baƙi da muka yi da suka zo daga masallaci babban masallacinmu na alhaji haruna danja allah ya gafarta mushi akwai sakon da za su isar mana saboda haka da allah cikin yan mintuta ne haƙuri mu saurare su kuma na san kila za su so abin nan eh, jawabin nasu ya fito a cikin a cikin ɗauka saboda ka yan gidan rediyo don allah ka ku yanki Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna godiya ga Allah subhanahu Ta'ala wanda ya ba mu dama muka halarci wannan masallaci mai albarka Allah maɗaukacin sarki ya sa albarka a cikin wannan masallaci ibada da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya amsa mana baki ɗaya kamar yadda malam ya yi bayani cewa mu wakilai ne mu wakilai ne daga masallacin marigayi a alhaji haruna ɗanja wanda kamar yadda jama'a suke da tarihin wannan masallaci shine masallacinmu na ahlus sunna na farko a lardin zazzau ga baki ɗaya wanda shine asalin masallacin da ya haifar da dukkan sauran masallatan juma'a gaba ɗaya na ahalus sunna da ke Zariya da sabon gari da giwa da makarfi da egadi da dukkan sauran yankunan da ke lardin zazzau marigayi alhaji haruna danja shi kaɗai ya gina wannan masallacin sama da shekara arba'in da biyu a lokacin da ake kishin neman masallaci da ahalus sunna za su taru to cikin ikon allah shekara talatin da bakwai marigayi alhaji haruna danja ya koma ga ubangiji sa'annan masallacin nan shi kaɗai yake lura da shi yake rayar da shi to daga baya an kai matsayi da masallacin ya fara lalacewa kwamitin masallacin ta zauna ta yi matsaya a kan cewa wajibi ne a nemi gudunmuwa daga wajen al'umma yadda za a sabanta kuma a zamantar da wannan masallaci to alhamdulillah duk wanda yake zuwa masallacin ya ga yadda zuwa yanzu aka mayar da wannan masallaci muna addu'a ga duk waɗanda suka taimaka Allah saka mu kowa da gidan aljanna to sauran ayyukan da ya rage a yanzu to shine ake ci gaba da neman gudunmuwa kuma aka zaɓi wasu masallatai akan wajen tafsiri a zuwa neman wannan gudunmuwa shine muka iso zuwa ga wannan masallacin ga duk wanda Allah madaukakin sarki ya hore mashi gudun da zai iya bayarwa zai iya bayarwa a yanzu na abin da ya saukaka gare shi ko kuma ya je wannan masallacin ya ba da gudunmuwa musamman a yanzu ɗin ana neman siminti ana neman block irin special block din na inci tara ana neman dutse ana neman yashi da kuma makamancin waɗannan wanda a yanzu haka ana na an fara aikin wani babban kwalbati wanda yake rushe katangan gaban masallacin ta fuskar alƙibla wanda jama'a daga makon da ya wuce zuwa yanzu sun fara ba da gudunmawa mai yawa to don haka muka ziyarci wannan masallaci ne albarka muna roƙon wanda duk Allah ya hore mashi zai iya ba da gudunmuwan shi yanzu ga waɗanda suke zagawa kuma ga takardunan da aka raba wanda yana ɗauke da ayyukan da aka kammala da kuma wanda suka rage da kuma asusun account ɗin masallacin ga duk wanda bai da shi yanzu zai iya sawa ta wannan asusun masallacin ko kuma ya yi ma wani magana cikin bayan Allah da za su iya taimakawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man dalla ala khairin fa huwa kafa'ilihi duk wanda yake nuni akan aikata aikin alheri Allah zai ba shi lada kwatankwacin nasa kuma ginin masallaci mun sani komai kankanta abin da ka sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya sa gudunmuwa a wurin ginin masallaci ko da shekan kurciya ne Allah zai gina mashi gidan aljanna don haka mu taimaka fi sabilillahi da abin da ya saukaka muna godiya malam Allah ubangiji ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah shi taimaka Allah ya bada ikon taimakawa ba sai yanzu ba dole kamar yadda aka yi bayani ga account number nan ta masallacin sau da haka sai mutane su yi kokari su sa Allah ya bada lada Allah kuma shi ya makawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zai ai sauri ga hadari nan